Salamu alaikum <clears throat> sannu mu da sake saduwa a wannan shirin namu ina kwanan mu tashi lafiya suna na dina na Khadija da Allah ka ku manta ku yi wannan liking kuma ku yi subscribe za mu dinga kawo muku kayan nishaɗi kayan nishaɗantar da ku <laughs> to yau zan yi magana akan beauty gyara jikinki a matsayin ke mace amma kamun nan zai magana akan maza mazan da idan bayan sun aure ka ba za su so su baka kudin make-up kayan make-up ba ba za su so su yi supporting naka a wai duk wani abin da zai sa ka gyara jikinka ba amma sai ka ji suna ta magana tun kama aure ka ma kana nan da kyanka kana gyara jikinka you look beautiful sai ka ga fuskanka very smooth abin ya mishi kyau kana kamshi kana sa kaya masu kyau gashinka kowane sati ka je ka wanke ka yi kitso ka yi komai ya gani ya burge shi kullum ya zo ta ce ah baby you smell nice turarenki mai kyau menene fuskanki ya yi smooth duka wannan abun fa bayan an yi aure sai ka ga an yanke shi me yasa wato nufinka dan ka aure ta shikenan ta daina rayuwa kenan ko kuma dan ka aure ta she doesn't have the right ta yi kyau idan ka aure ta ka je ka aje ta a gidanka ka ba ta mai kudin mai you don't support her ta yi make up ka so ta yi komai kana so ta zona kawai ka ga ta yi baki ga wani kuraje a fuskanta sai kuma kai ka je waje ka ga 'yan mata wanda suka kulle da kansu sai ka ce kana so ta yaya za ka yi complain cewa matanka ba ta kamshi mai daɗi tunda kai baka bata kuɗin tulare ba ta ya za a yi ka ce ba za ka iya shiga da matanka cikin mutane ba saboda ba ta yi kyau ba amma da ai kana shiga da ita cikin mutane abin nan dai da baka so ka yi abin nan dai da kake gani kamar wahala ne a wurinka to shine kwata-kwata abin nan kila a wata ne every month Tilaran nan idan aka sa saboda kai ne aiko ba ka son tulare tunda ba za ka ba matanka ta sa sai ki ga moton shi akwai tulare kala-kala amma shi bai dan matan shi ta sa ba ya mai da ita jaka ya mai da ita useless saboda me saboda shi burin shi ya cika ya auro ta ya zo ya aje ta a gida ya fita ya je neman freshes sabobi 'yan mata masu kula da kansu su din ma fa kaki ce wai idan a'a su din ma idan ya aure su haka zai zo aje su so albishirin ku mata wanda mazajen ku ba sa so ku kula da kanku albishirin ku zan kare cewa yau mun research mun duba cewa 90% of maza ba sa ba matansu kuɗin kula da jikinsu yadda ya kamata wannan shi yake sa su fita waje amma muna da very simple thing da za ki ɗan dinga yi sai ki ga kin ɗan kyau ba wai kawai dai kamar yanzu lokacin hamatime ɗin nan cream ma baya aiki but we have some natural uh, some natural things da idan ka haɗa sai ka ga ya maka amfani ko ba haka ba so yau za mu nuna miki abin nan ba zai ci miki kuɗi sosai ba ba zai ci miki kuɗi sosai ba sai dai me ki daure ki yi shi it's not hard yanzu zan nuna muku menene abin yawancin kuma kuna da shi a gidajen ku. amma idan kina da shi idan na nuna miki kin ga kina da shi ki maza ki tura yaro ya je kitchen ya je bedroom ya ɗauko miki ki zo mu yi tare kina kallo na ina yi ke ma kina yi at the end za ki ga results din mijinki ma sai ya dinga ah baby ya aka yi kwana biyu you're looking good you're looking good don't tell him the secrets sirri ne wannan tsakanin wa mata da shige mun lura cewa maza ba sa son kula da matansu kuma mata suna son kula da jikinsu ba wacce take so a ganta wata iri sai an je wurin biki sai kiga wata tana kyalli ke kuma ba kya kyalli sai kiga wasu suna sa alƙabi. ba dan sanyi yi niyya ba saboda me suna tsoro kar a ga yanayin yadda fuskar su yake so yanzu mun zo muku da shi ina fatan dai kowa ya san wannan this is Vaseline ba just ordinary Vaseline ba this is blue seal Vaseline yawancin kuna son kuna da shi idan kina da shi ki tura yaro ya je ɗauko miki yanzu this is magic it works like magic yana da kyau sosai yana kula da cikin yara ba talla nake masa ba fa ke nake taimakawa wannan kuma kwai ne na san kina da shi a kicin naki maybe idan kuma baki da shi a kicin naki 35 ne in yayi tsada it's 40 naira ashirin guda biyu give it to your son ya gude je siyo miki a waje saboda mai daga yau ki fara wannan method da zan na miki shikenan abin da kike bukata kakke kamar a wani abu daban the vaseline the egg they work magic kawai dai ki daure sai ka daure fa duk abin da mai kyau ne sai ka sha wahala if you need to look good you have to go through all the stress yanzu abinda da za mu yi kwai za ki fasa za ki ɗauka kwanki then you get your teaspoon ko babba anyhow get it sai ki dan fasa kwai in kuka lura akwai su kala biyu a ciki akwai wannan mai ruwa farin nan akwai kuma na ciki so we only need wannan farin ruwan um, ki kwaiduwa ko ba ma bukatan kwaiduwan cikin sai ki dan zuba saboda me za ki iya amfani da kwai guda ɗaya so biyu especially if you have fridge idan akwai fridge za ki raba shi biyu kamar yadda na raba shi biyu haka sai ki sa sauran a cikin fridge ɗinki ito zai kai ki har gobe sai ki motsa can you see kin gani so wannan method doesn't just go a fuskan ki kawai za ki iya shafa a jikinki it works magic kamar da na gaya muku sai ki buɗe vaseline naki not just vaseline i mean blue seal vaseline it's very good kar ki amfani da wani daban wannan za ki amfani da shi sai ki ɗiba uh, like this okay sai ki ɗiba like this but um, abin zai ɗan fi saboda ke da kina gida um, kisa yanzu ana sanyi ba komai bane idan kika ɗan hitin ɗin shi kaɗan a cikin wannan a cikin wannan dan ruwan zafi kaɗan saboda mixture ɗin ya yi sosai saboda yanzu kusan ana sanyi zai yi um, vaseline ɗin ya ɗan daskare sosai so za ki ɗan daɗe kina ɗan mixing ɗin shi kuma it's gonna take time so ba lalle ya mixing sosai ba you mix it properly tabbata ya wannan tabbata ya ya zama ba shi da kwaya-kwaya you mix it properly ki dan sa ruwan zafi kaɗan sai ki dan ba a ciki ba fa a cikin wani dan container idan kika ɗiba a cokalin sai ki dan sa shi haka ya dan wannan saboda ba sai kin wahala nan da nake yi ba sai ki ga ya zama very simple ya mix in the way you want it maza dan allah amma you have to ya kamata ku canza we don't have to go through all the stress we are trying to look beautiful wannan abin ku mukewa wallahi ku mukewa sai ka ga mutum yana son amo amma ba zai yi a gidan shi ba Allah kaɗai ya san irin kuɗin da kake ba wa budurwan kama a waje kuɗin make up kuɗin kayan make up mai ma dubu biyu za ka gaya maka is 15,000 kuma dole ka bada saboda me ana maka abin da yake faranta maka rai a gidan ma ana maka amma kana kamar yau a wina na riga na auro ta na kawo ta gidana ba lallai yi mata abin da take so kuma ba haka bane hakkinta da cinta da shanta da bukatanta komai na kanka idan ba ku yi ba ta yaya za ku yi ku cewa yaran ku idan sun girma su yi so kun ga yadda nake blending din shi so as you can see it's all smooth it's all perfect now ready to use this is a very simple method da za ka yi amfani da shi for three to two weeks continuously if you want to sai kaga komai ya daidaita ba sai kin sa kina ci baby a bani kudin wannan ba so uh, yanzu mun gama mixing i'll show you how to apply it on your face so yanzu zan shafa sai ki gani idan ke ma ki naki so um, sai ina yi kina yi ke ma um, kan ku damu mata uh, gaskiya we are in support of you ba ma jin daɗin abin da maza suna yi so kowane sati za mu dinga kawo different tips da zai sa we should look good we need to look good of course we need to look good mata ma an ba mai kyau mutum ne muke ke ma kin gama yin naki yanzu ko ni ma na gama nawa so idan kin shirya za mu shafa amma akwai abu ɗaya da ban gaya miki ba na so in bar shi sirri ne amma bari dai in gaya miki har da ku da ake ba kuɗin mai har da ku da ba a ba kuɗin mai wannan abin idan kika shafa shi zai sa ki zama kamar 'yar shekara sha takwas. na san za ki ce a'a yawancin mai da kuke siya sai ku ji an ce muku zai sa ku zama 'yar shekara sha kaza 'yar shekara sha kaza no ba zai sa ki ba but this is natural wannan natural ne saboda shi natural ne kun san amfanin kwai na sha shi an yi ma it's very good so idan za ki jimre dinga shafa wannan abu look how i'm rubbing it very gently i'm, um, I'm doing it that's how you're gonna rub it haka za ki shafa shi all over your face inda ya kamata idan ma kin shi da yawa za ki iya shafa shi a jikinki na gaya miki it works for all it works for all ma mu muna supporting mata ne muna goyon bayan mata Sarah. amma ka ku damu ma maganan tulare ma will come to it sai kiga ba lallai sai ka shafa tulare ma za ka ga hammatan ka bai yi wari ba za mu zama ku da mai da zai sa ko ina ma cikin ku daina wari so kamar yadda kuka ga na shafa wannan it depends sai ka shafa shi ka shafa shi ki lafta fa ki lafta shafa shi da kyau ko ina ji rub it all over your body ki shafa shi a jikinki ki bar shi minti sha biyar minti goma sha biyar zuwa minti goma kamun nan kina shafa ki sa hita naki ki dan kunna gas naki ki dan kunna stove naki ki dan hada cakul naki ki dan hada itacen ki ki dan sa ruwan zafi ba minti sha biyar wannan ya kamata ki shi in kin shirya za ki wanka ruwanki yana na ya ɗan dumi Eh, wayanda za su shafa a duka su kenan nake faɗa so kin riga kin shirya wanka kin shafa shi a duka ki kin samu wata yarinya ta dan shafa miki shi a baya inda hannunki ba zai kai ba kin shafa shi da kyau sai ki wanka da ruwan zafi you tell me the magic sai ku je instagram na da facebook dina sai ku gaya min after amfani da shi for three or two weeks za ki ga bambanci amma bayan nan za mu kawo ku za mu kawo muku wasu kala-kala ma idan wannan zai miki wahala idan siyan wannan zai miki wahala za mu kawo muku simple one kullum za mu dinga kawo muku muna jin daɗi mu ga matan aure suna cikin jin daɗi da nishaɗi be confident ki zama da so um idan kin shafa ni na shafa nawa so you go get hot water ki wanke fuskar ki da ruwan zafi bayan minti sha biyar so ni zan jira minti sha biyar sai mu wanke na ke ma duk inda kike ki wanke na ki bayan minti sha biyar maza yanzu muka fara kyau yanzu muka fara in ba za ku ba mu kuɗi ba yanzu muka fara yin kyau saboda ku ne amma dai so don allah ku dinga taimakawa da mu ma wayannan abubuwan za ku ana siyan shi crate a gida sai ka ga in ta dan amfana da ba zai hana kucin abinci ba and daga yau idan za ka siya vaseline for two purpose idan za ka siya yara mai ko za ka siya madam ka dinga siya mata wannan vaseline blue seal din nan so that za ta samu ta dinga yin wannan simple remedy tunda kuɗin mai ya gagare ka sannunmu da haka.